أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a yau wannan yammaci na talata kenan ko wanda ya dace da bakwai ga watan takwas watan sha'ban a wannan shekara ta rubuta ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu kashfu shubha wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin littafin darasin da ya gabata idan ku manta ba wato malam ya kammala yi mana bayani ne dangane da bambanci da ke tsakanin shirkar mutanen da wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam da shirkar zamanin ko mutanen da suka yi zamani da shaykh muhammad ibn abdulwahab wanda yake shirkar su ta sha bambanta bangare guda biyu bangare na farko kafirai da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam suna yin shirka ne kadai a halin yalwa da halin kwanciyar hankali da zama lafiya amma in suna cikin tsanani tauhidi suke tsansa kuma ya kawo ayoyin alqur'ani a daga cikin ayoyin akwai fadin Allah ta'ala wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu minhu ni'mat eh, thumma idza khawwalahu minhu ni'mat eh, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu min qabl sannan ya kawo wato ayat da take cewa wa idza ghashiyahum da'u Allah mukhlisina lahu din ma'ana waɗannan ayoyi na nuna a da idan suna cikin halin yalwa ba sa shirka in sun shiga cikin tsanani wato suke shirka in sun shiga cikin tsanani tauhidi suke amma wanda suka yi zamani da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wato suna shirka fi kiral halain idan suna cikin halin yalwa shirka in suna cikin tsanani ma kuma dai shirka sannan na daɗin galibi sun sanya ma Allah kishiyoyi ne cikin abin da suke zaton tsarkinsa abin da suke ganin mai tsarki ne baya sako kamar gumakan da aka sassaka su da katakwaye ko da duwatsu wanda ba sa zunubi ba su takawa wani ko sun zubar masa ba sai suke ganin waɗannan ababai ne masu sarki da ya kamata a kama kafa da su don su kusatar da mutum zuwa ga Allah amma masu shirkan yau kuwa za a ga e, akwai wanda suke yin tawassuli da waɗanda ake ganin salihai ne na gari ne dangane da maganganunsu da ayyukansu amma a wani lokacin ma sukan yi tawassuli da wani mutumin da fasiki ne kawai su waliyantar da shi kuma sannan kuma su sa shi zanto kikiya ga Allah gashi su da kansu sun ba da shaidar cewa shi fasiki ne ko mujrimi ne ko mazalaci ne ko na abu kamar haka to kaga wannan shi ne biku ne mu ne shirka kenan ina jin a wannan gabar muka tsaya sai malai yace wallazi ya'taqidu fi salihi aw alladhi la ya'si مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به lallai duk wanda yake itikadin nagarta dangane da wani salihin bawa awil allazi la ya'as ko kuma wani abin da dama baya sako kamar gokin da aka yi shi da itace ko katako ai baya sa wanda yake itikadin samun amfani a wajensa misal al-khashabi kamar katako wal hajari da dutse ahwanu mimman ya take da fi man yashahidu sahu wannan yafi dama dama sama da mutumin da yake itikadin samun amfani fi man yushahidu fiskahu game da wanda yake ganin fasikancin sa a sarari wa fasadahu da barnarsa a sarari wa yashhadu bihi sannan shi da kansa ma zai iya bada shaida akan haka amma tare da haka kuma ya mai da shi wali abin nufi mutumin da ya dauki abin da baya sako kamar katako ko dutse sai ya yi rika tawassuli da shi abin da yi dinnan yayi sako ko shakka babu amma zai fi muni inda a ce ya ɗauki mutumin da ya san fasikancinsa ya san fasadinsa sannan kuma ya yi itikadin wali ne kuma ya yi itikadin ma zai iya amfanarwa ko ya cutar ina ba ta fahimta cikin mabiya shehuna akwai wanda ya san shehunsa ba mutumin kirki ne wani shehun kila ya tabbata yana neman mata wani shehun kila yana luwaɗi da yara wani shehun yana da awar shehun taka da taka mai yiwa ya cinye dukiyar maraya amma tare da haka kuma a yi itikadin salihin bawa ne kaga wani ya fi muni matuƙa ƙwarai da gaske Allah tsare wa idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asahhu uqulan wa akhaffu shirkan min haula idan har ka samu tabbaci dangane da abinda muka karanta maka a baya cewa waɗanda manzon Allah ya yake su sun fi ingancin hankali wa akhaffu shirkan kuma shirkan su tafi sauki sauki min haula sama da waɗannan na yanzu fa'alam to ya kamata ka san cewa. anna li ha'ula'i shubhatan yuridunaha ala ma zakarna su ne yanzu nan da suke wannan shirka wanda ta tafi da muni to suna da wata shubha wanda suke kawo ta akan abin da muka ambata a baya su ce abin da suke ba shirka bane ba wa hiya min a'zami shubahi ya kuke surutu malam da Allah wa hiya min a'zami shubahihim tana ɗaya daga cikin babbar shubha a wajen su malam da yake musu raddi shi yasa mata suna shubha amma su a wajen su menene dalili su a wurin suna ɗaya daga cikin babban dalilin su kan shirka su amma a wurin ma'abuta gaskiya da suka saba musu wannan abin ba dalili bane menene subha abinda yayi kama dalili ga mutumin da bai waye ba ta fuskar karatu yayi kama da dalili amma a wurin mai karatu ba dalili bane shi ne yasa ake kira shi da suna su buha ma'ana zai rikitas rikitas wasu shine rashin fitowar fili a matsayin dalili ko a matsayin ba dalili ba a wurin wanda ke ba mai ilimi ba shi yana ganin dalili ne karra a wurin wanda yake mai ilimi da karatu da ya fahimci nasoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin wannan abin ba dalili bane ba da haka shi lokacin da yake magana zai cewa abin suna mai shubha amma su inda su za su yi magana za su ce masa mai ya kamata ku rike wannan su a wurin su dalili ne da haka sai ce fa'alam anna li haula shubha ha ala ma zakarna suna da shubha da za su kawo mana wa hiya min a'zami shubahihim tana ɗaya daga cikin mafi girman shubuharsu da suke kawowa fa asli sam'aka li jawabiha ba yadda saurarenka dangane da jawabi da amsa da za a baka game da wannan shubha din wa ita ce annahum yaquluna suna cewa innal ladina nazala fihim alquran la yashhaduna an la ilaha illa allah wa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك wannan shine dalilin su wanda hakikanin gaskiya su ba abin da suke cewa shine innal ladzina nazala fihim alquran wadancan da alqur'ani ya sauka akan su su Abu Jahal da Abu Lahab da sauran kafirai da da la yashhaduna an la ilaha illallah ba sa shaida cewa ba abin bauta bisa da sai Allah wa yukazzibuna ar-rasul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suna karita manzon Allah wa yunkiruna al-ba'as suna inkarin tashin kiyama wa yukazzibuna al-qur'an suna karita al-qur'ani wa yaj'alunahu sihran suna itikadin shi al-qur'ani din ma sihiri ne shine yaj'aluna bi ma'ana ya atakiduna kina wa nahnu amamu nashhadu an la ilaha illallah mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma mun shaida annabi muhammad manzon Allah ne wa nusaddiqu alquran ko muna gaskata alqurani wa nu'minu bil ba'th ko muna yin imani da za a tashi gobe kiyama wa nusalli muna sallah wa nasumu muna azumi fa kaifa taj'aluna na misal ulaka ta za ku ce mu da su daya ne mushrikai ne mu ina fatan kun fahimta akwai wani malami a rediyo Kaduna kullum abin da yake cewa kenan idan ya tashi tafsiri sai ya ce kowa biya kunce mu musulkai ne musulki yana zuwa ya dawafi musulki yana sallah musulki yana azumi musulki yana layya musulki yana haddace qur'ani <laughs> musulki yana kaza musulki yana kaza sai duk kida ya ama bai irin kaga ga suna gurin sai Muhammad bin Abdullah ka duba tsakanin mu da shi shekara 200 ko sama da haka amma ga shi abin dan na ce muku ya mutu a shekara ta 1206 yanzu muna shekara ta 1000 eh da dari hudu da ashirin da ma'ana shekara dari biyu da wani abu ne tsakanin mu da shi amma ga shi abinda mutanen lokacin su suke faɗa shine mu da ake faɗa mu to idan sun kawo maka wannan shubhar idan wannan malamin ya ce ai suna yin sallah dan me za a ce su mushrikai ne suna sallah suna azumi suna aikin haji suna dawafi suna layya suna kaza suna kaza yace fal jawabu amsa. annahu la khilafa bayna al ulama kullihim babu sabani a tsakankanin dukkan malamai na musulunci annar rajula lalle mutum idza saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam inda zai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in cikin wani abu wa kazzabahu fi shay'in kuma sai ya karita shi cikin wani abu annahu kafirun to ya kafirta sai in ya gaskata shi cikin me cikin komai amma in ka gaskata shi casa'in da tara da ɗigo tara cikin ɗari sai ɗigo ɗaya ka karyata shi wannan gaskatawar ta casa'in da tara da ɗigo tara za ta yi maka amfani ba za ta yi lam yadkhul fil islam ko mutum bai shiga musulunci ba inda zai haka wa kazalika idza amara bi waqil qur'an haka da mutum zai yi imani da wani sashi na alqur'ani wa jahada ba'dahu kuma ya yi musu wani bangare na alqur'ani shi ma ya zama musulmi kenan malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i da malikiya da hanafiya da shafi'iyya da zahiriya da kowa da kowa kawai kafiri ne ya yadda da alqur'ani sura uku sai sura ɗaya ce ta cikin sha hudu bai yadda da ita ba kul huwallahu ko inna atayna ko wal asri sune mafi gajerun surori ya zaɓi ɗaya daga cikin wanda tafi gazarta inna atayna ita kadai ce bai yadda ba ita amma da alqur'ani ya yadda ya zama musulmi kaga bai zama musulmi sai ce kaman aqarra bi tauhid kamar mutum ne yazo ya yadda da kalmar shahada ya yarda da tauhidi wajahada wujuba salati amma sai ya musun wajibcin sallah ya zama musulmi aw aqarra bit tauhid was salati ko ya tabbatar ya yarda da tauhidi ya yarda da sallah wajaha da wujuban zakati amma ya mujayayya da wajibcin zakka aw aqarra bi hadha kullihi ko ya yarda da dukkan waɗannan tauhidi sallah zakka wajaha da sauma amma yayi musul azumi yace shi bai yarda da azumi ba aw aqarra bi hadha kullihi ko ya yarda da dukkan abin da aka ambata a baya wajahada al hajja amma yazo yayi musul aikin haji yace bai yarda da wajibcin sa ba kaga shi ma wannan ya zama ne ya zama kafiri ولما لم ينقض ناس في زمن sallallahu alaihi wa sallam وسلم للحج a lokacin manzan Allah da waɗansu mutane suka ki yadda da aikin haji a matsayin wajibi anzalallahu fi haqqihim sai Allah ya saukar game da su cewa walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin lalle ubangiji ta'ala ya wajabta aikin haji kan mutane ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi sai Allah ce wa man kafara amma wanda ya wanda ya kafirce fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wato anan anan a da'awar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wato akwai waɗansu mutane da sun yadda da komai ba su yadda da aikin haji ba sai wannan aya ta suka kansu to a hakikanin gaskiya a ɗan karamin bincike na na duba littattafai da dama na tafsiri ban ga sababin nuzul ɗin da ya bada wannan maganar da shi ya faɗa ba kila yana makala a wani waje yanzu kuma ilimin mu bai kai mu gani ba amma dai da dama malamai na tafsiri sun fassara ayar da cewa ubangiji ta'ala ya faɗi wa man kafara saboda kausasa harshe ma'ana dukkan mutumin da yake da hali da zai je aikin hajji bai je ba to fa abin nan da ya yi kafirci ne ya rage na a fassara shi da babban kafirci ko karamin kafirci idan yana musun aikin haji gaba daya to wannan ya zama babban kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci amma idan ya yarda da aikin haji kawai dai sakaci ne yasa yake tafiya gashi yana da hali yana da guzuri zai je amma yake zuwa ko kuma irin abin nan da jahilai ke cewa wai har yanzu Allah bai kira shi ba Allah ya kira shi shine yake zuwa amma Allah ya kira shi tun da ya bashi wadata sai ya ki zuwa to wannan ba za a ce ya kafirta ya fita daga musulunci ba tunda ya yarda da wajibcin aikin haji sai dai a ce yayi abin da ake kira karamin kafirci kufrun duna kufur da Imam Bukhari yayi babi a kansa ina fatan kun fahimta wa mana atarra bi hadha kulli wanda ya da duk abin da muka lissafta a baya wajahada al-ba'sa sai zo yayi inkarin tashin kiyama kafara bil ijma' wannan ya kafarta a ijma'in malamai gaba daya wa halla damuhu wa maluhu dukiyarsa ta zama halal haka jininsa ya zama halal ba ra inda za a kusa shi an kashe kafiri in ana yaki sannan a ribaci dukiyarsa ta zama ganima kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina wato a abin da duk malin ya yi sunan shi mai da'awa to in kai da'awa kuma sai ka kawo mata mai dalili domin duk da'awa sai da dalili cewa wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne wannan da'awa ce bayani kake barwa to idan bai tambaya zai tambaye ka me dalilin ka to shine dan dalilan ne yake kawo yanzu yanzu ya gama da'awa kuma zai kawo me dalili to haka ake bukatar dukkan da'awa sai an kawo mata dalili albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala ma ankara والدعاوي ما لم تقم عليها بينات فاصحابها ادعياء دون kowace da'awa sai mutum ya kawo mata dalilin ta ubangiji ta'ala yace innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke ka kafir cewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi suke son rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa wa bi wato suke cewa mu mun yi imani da wani sashi wa nakfuru ba'd ko mun kafir cewa wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suke son su wata hanya tsaka tsakiya wato ba imani cikakke ba ba kuma kafirci kaga ittakhadhu sabilan baina al-imani wal kufri ma bi ma bihi wa ma kafaru bi iman su ba su kafirce gaba ɗaya ba su kuma su imani gaba ɗaya ba yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila Allah ce ulaika humul kafirun haqqan waɗannan sune kafirai na hakika wa atana lil azaban muhina kuma lalle mun yi wa kafirai tanadin azaba mawulakanciya wa mai kaskantarwa fa Allah qad sarraha fi kitabihi anna man amana bi wa kafara bi ba'd fa huwa al kafiru haqqan dai har ya zanto kamar yadda maganin yanzu Allah ya fito karara yayi bayani cikin littafinsa anna man amana bi ya imani da wani sashi wa kafara ya kafirce wani sashi na alkur'ani fa huwa al-kafir haqqan shine kafiri bisa ga hakika zalat hadhihi subha to wannan subha ta su ta rusu ta kau ma'ana wancan dalilin nasu yayi ne ya ya kau mu ba mu musun cewa a cikin su akwai masu kalmar shahada ba mu musun cewa a cikin su akwai masu sallah akwai masu azumi akwai masu ko mun yadda cewa kalmar shahada ita ce mabudin musulunci mun yadda sallah da azumi duk suna rukunan aikin haji suna cikin rukunan musulunci mun yadda ayyuka na zikiri da salati duk waɗannan ayyuka ne na me na musulunci na musulmai duk wanda ayyuka ne na musulmai ina fata an fahimta to amma ko da mutum na yin wannan zai iya yin abin da zai rushe masa wannan dan kam idan ka ce idan mutum ya yi wannan ya zama musulmi ko babu fita to dukkan wani babu ridda da yake cikin littattafan fiqh da littattafan hadisi ya da amfani sai a goge shi dan mutum zai zanto yana yin wannan sallah da azumi gashi yayi kalmar shahada yayi azumi yayi sallah yayi zakka ma zai biya wa mutum 40 su tafi aikin haji amma kuma zai zo ya rubuta alqur'ani da jini saboda biyan bukatarsa zai zo sa a buɗe masa alqur'ani nan izu 30 nan izu 30 ya dauki kafar dama ya dora a izu 30 din wannan ya dauki kafar hagu ya dora akan wannan ya ja wani wurdi dan saboda biyan bukatarsa ko kasuwanci ko cin zaɓe ko wani abu na duniya amma gashi yana kalmar shahada yana azumi har ma yana gina masallati da makarantun islamiyya musulmi ne kafiri ne cikakke dan ya zaka kace wannan musulmi ne amma duk ababen ya yarda da su kaga anan kidaya waɗancan ayyuka ɗaiɗaiku na musulunci abu ne mai kyau to abin da ya kamata a kalla kallon abubuwan da suke warware su domin cewa idan na yi alwala shi kenan ta zama giwa wadda ba ta karyewa dole akwai abin da ya kira mai na watsa wudu ban cewa dan na dauki azumi awa goma sha biyu ya zama dindindin ko me zan yi azumi ba zai kare ba tunda niyya ta bai kare ba har sai ya kai labari dole akwai abin da ke kare mai azumin nan waɗansu ababen da ke kare azumi kila in yi su da niyya waɗansu kuma in yi su ba da niyya ba idan na yi su da niyya azumi ya yi mai idan na yi su ba da niyya ba azumi ba bai kare bai na da ina ba ta an fahimta to haka kuma kalmar shahada kenan akwai abubuwan da ke warware ta ababan da ke warware kalmar shahada kila waɗansu in yi su da niyya bisa ga zaɓi na kalmar shahada ta bi kila waɗansu in yi su da jahilci ban sani ba ko in yi su ba da niyya ba ko in yi su ba da miji ba kalmar shahada ta warware ba ta warware ba inda magana take kenan shi yasa muke cewa a cikin mabiya ko sufaye a aƙidar mu ko in ce karancewa karancewa waɗansu baki tun da har ta cikin malaman suna ko wanda kila ba za su yadda da ni ba akan ni me nake fahimta ko ba haka ba a aqida ta ni sama da saba'in cikin ɗari har zuwa tamanin kila ma tasa'in mabiya ne ko malamai ne mabiya ne wanda galibin su ba masu ilimi ba galibin su daidai suka nufata amma aka ba su daidai din bisa game kuskure su kuma ba sa itikadin kuskure suke itikadi suke mai suke ibada to waɗannan ba za ka ce musu gafarai ba dan ba su sani ba suna da uzuri uzurin suna hannun su ba su sani ba sannan an zagaye su da shubuha abinda mu yanzu muke kiransu shubuha su a wajen su menene dalili ne saboda haka suna ganin suna da mafita a gaban Allah ranar tashin kiyama to waɗannan ba za ka kafarta su in ka kafarta su ka ganganci amma malamin da yake cikin sani amma yake yin haka dan biyan bukatar su ba ko dai ya kare martabar gidansu ko dai ya kare jagorancin gidansu ko dai ya kare tutar gidansu kan ta bayan ko iskar sunna na kada wata ko ina sai tutar ta fadi ko za ta tsaya in ba ta tsaya za ta yayyage iska zai yayyaga saboda sunna ta taho ta kore وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحصاء fi kitabihi allazi arsalahu ilaina wala yace wannan shubha ita ce wani ya ambace ta cikin mazauna garin al-ihsa al-ihsa wani gari ne a yanzu na cikin kasar saudiya a cikin littafin da ya aiko mana yanzu shi sheikh muhammad bin abdul wahab to ba mu da littafin littafi bane tunda bai ambace sunan littafin ba ko sani ba akwai shi yanzu ko babu shi ma da dai wani dan bid'a ya kama masa wannan cewa ya kuke cewa mutane suna shirka bayan da suna kalmar shahada suna azumi suna zakka suna aikin hajji ce wani ya rubuta wannan ya kai mana ko mun ba shi an sakamakon wato dai ya kamata mu san cewa yadda akwai nawaqidul wudu'i kuma akwai ne nawaqidul islam ba a cewa musulunci idan mutum ya shiga dindindin ya shiga kenan ba abinda zai fitar da shi wannan idan mutum ya haka ya zama a aqidar waɗansu yan bid'a a dinki waɗanda suke ganin shi kawai al'imanu shi ne marifa inda ka san Allah a zuci ko da me ka aikata a gaban ka wannan ba zai rushe maka tauhidi ba ko da ka yi sojada ga gunki ai a zuci ka kai itikadin kalmar shahada wannan kuma ya zama shirme kenan wa yuqalu aidan kuma za a sake cewa idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi kulli shay lalle wanda duk ya gaskata manzon Allah cikin komai wa da wujuba salati amma yazo yayi musu sallah annahu kafirun kafiri ne shi halalud dami jininsa ya halatta wal mali haka dukiyarsa bil ijma' a ijma'in malamai wa kazalika idza aqarra bi kulli shay'in illa al ba'th haka inda mutum zai yarda da komai na musulunci da manzon Allah ya zo da shi sai tashin kiyama ne bai da shi ba wa kazalika law jahada wujuba sawmi ramadan haka da mutum zai yi musun wajibcin azumin ramadana wa saddaka bizalika kullihi ya gaskata komai wala takhtalifu almazahib wala takhtalifu almazahib fihi mazhabobi gaba ba su da sabani game da wannan wa qad nataqa bihi alqur'anu kama qaddamna alqur'anu ya riga bayyana kamar da muka gabatar maka a baya shine innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rasulihi kuma ga abinda Allah ya ce wa dan su afatu'minuna bi ba'd al فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما تعملون أو تكراء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم sananne ne tauhidi shine mafi girman farillar da manzon Allah ya zo da ita wa huwa a'zamu min as-salati tauhidi kuma yafi sallah wa zakati tauhidi yafi zakka wa sawm yafi azumi wal hajj da haji fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umuri ta yaya za a ce idan mutum ya yi musun ɗaya daga cikin ababen da muka lissafa sallah ko zakka ko aikin haji ko azumi kafara za a ce ya kafirta walau amila bi kulli ma a biyan rasul sallallahu alaihi wasallam ko da ko yayi aiki da duk abinda mazan manzon Allah ya zo da shi sai in sallah din ce kadai bai yarda da ita ba ya kafirta ko azumi ne kadai bai yarda da shi ba ko aikin haji ne kadai bai yarda da shi ba za a ce ya kafirta wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rusul kullihim amma idan mutum yayi musun tauhidi wanda shine addinin annabawa gaba daya la a ce shi ba zai ba kaga ina jin ko yan bid'a idan ka zo kana tattaunawa da su ka ce da su mutum ne ya yi kalmar shahada yana yin komai na musulunci amma ya ce shi bai da wajibcin sallah ba da sun bude mutuntar za su ce mai hukuncin sa kafiri da kansu haka ko da ya yi ta kalmar shahada a gaban su so ɗari ya musulunta har sai ya yi da mai har sai ya yi da wajibcin sallah din tukuna yanzu yana musulun sallah ya zama kafiri ko da zai kalmar shahada so miliyan da safe so miliyan da yamma tun da dai ya yi musu sallah wajibcin sallah ko wajibcin azumi ya zama kafiri kuma su ma sun yi da wannan to kenan da tauhidi da ita kalmar shahada wanda yafi girma a da sallah kai da ita kalmar shahada mai yafi to bai yi musu kalmar shahada ba ta wajen furta ta da baka la ilaha illallah amma ya yi musu ma'anarta da aka ce kar a kira kowa sai Allah sai ce a za a kira wani wanda ba Allah wanda ba Allah ba ba ya shi kalmar shahada ba Allah da kansa ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka kar ka kira wani wanda ba Allah ba shi sai ya halatta a kira wani shi wani wali wani ya halatta a kira shi kaga ya rusa la ilaha illallah din to shi kuma sai zauna cikin musulunci amma da wancan yi musun sallah ya ce ya kafirta ga shi ya zo ya rushe kalmar shahada shi kuma yana nan a matsayin sa na musulmi to kaga wannan abu ne da ya kamata mu fahimta a fili ba wai a dabo bane ba tsakani da Allah yace subhanallah ma ajaba hazal jahal yace yi mamakin irin wannan jahilci mutum ya musun sallah sai ya kafarta amma ya musun tauhidi kuma yana na musulmi wa yuqalu aidan kuma za a iya cewa dai haula ya ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban manzon Allah ne ga sunan mun ga tarihinsu da rayuwarsu qatalu bani hanifa sun yaki mutanen da ake kira banu hanifa waɗanda suke mabiya musailamatul kazzab wa qad aslamu ma annabi sallallahu alaihi wasallam banu hanifa dinnan ko sun musulunta a wajen annabi sun zo gaban shi sun musulunta wa hum yashhaduna an la illallah wa anna muhammadar suna shaida ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wa yu'azzinuna suna yin kiran sallah wa yusalluna kuma suna sallah amma sahabbai sun yake su sun kafirta su fa in qala annahum yaquluna inna musailamata nabi to abokin magana ka sai ce a ah, yo ai abin da yasa su kafirta sun yadda musailama annabi ne da haka da sallar su da kalmar shahada su da kiran sallar su da azumin su duk ba zai musu amfani ba tunda sun yadda da annabcin wa tul kazzab fa qultu to kai sai ka ce da su hada huwal matlub dama wannan shi nake nema ni ma na yadda da kai sun kafarta saboda sun yadda musailama annabi ne idza kana man rafa rajulan ila rutubatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara idan dai har duk wanda ya daga wani gama garin mutum zuwa matsayin annabi ya kafirta wa halla damuhu wa halla maluhu wa damuhu dukiyarsa da jininsa ya zama halal wa lam tanfa'ahu shahadatani kalmar shahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah ba za ta yi masa amfani ba wala salatu haka wala salatu haka sallah fa kaifa biman rafa'a shamsan ina ga wanda ya daga wata ko ko rana ko kuma shamsan dake sunan wani mutum ne dan da a ce yana nufin rana da wata da ya ce shamsai ne dan ya tunda ya ce shamsan ya nuna suna ne alam ne kenan kila wani wali ne a wancan lokacin sunan shi shamsan ina ga wanda ya daga shamsan ya kai shi matsayin annabi aw yusuf ko ya daga yusuf ya kai shi matsayin annabi ba ko yusuf annabi yusuf ba wani wali ne a wancan zamanin aw sahabiyan ko ya dauka wani sahabi aw nabiyyan ila martabati jabbar samawati al ardh ko kuma ya dauka wani annabi zuwa ga matsayin mahalicin sama da kasa shine matsayin Allah to shi wanda ya wanda shi ko me matsayin sa shi subhanallah ma a'zama sha'ana yi mamakin girman ubangiji kazalika yatbu Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne Allah ke tsora mulki akan zukatan mutanen da ba su da imani ko mutanen da ba su da sani abin dafi banu hanifa suna yin kalmar shahada kuma suna yin sallah suna yin azumi ba duk da haka sahabbai suka kafarta suka yake su saboda me saboda sun dauki musailima shi ma a matsayin annabi ba sa musun annabcin annabi Muhammad ba ko shi musailima bai musun annabcin annabi Muhammad ba cewa ya kawai annabi Muhammad ya yi handama ya dauki da ban shi da nashi cewa ya su biyu aka aiko wa duniyar manzo Allah ya dauki rabi shi kuma ya dauki rabi sai manzo Allah ya ce duka aka bashi kaga anan baya musun asalin risala wa aslun nubuwa da nabi sallallahu alaihi wasallam ko sa akan haka suke kai a cikin sa akwai wanda suka ce mun san ƙarya ke kawai amma muna bin shi ne tun da dan kabilar mu ne har suka suka ce na shahadu na alamu anna muhammadan ala haqq wa muslimata ala batil lakinna kazzaba rabi'a ahabbu ilana min sadiq mudar suka ce mun yarda wato annabi muhammad akan gaske yake muslima ƙarya yake sai dai mai gaskiya dan kabilar rabi'a shi muka wato mai ƙarya dan kabilar rabi'a shi muka fi so sama da mai gaskiya dan kabilar mudar suna nufin mai gaskiya dan kabilar mudar manzon Allah tunda mudar bangare ne din na Qurayshawa rabi'a kuma kabilar su musulmatul kazzab ina ba ta mu eh suna ne ba kabilar su ne ina fatan kun fahimta ma'ana dai ka kalmar shahadar su ba za ta yi masa amfani ba da haka sahabbai suka yake su suka karkashe su kuma an kashe su a matsayin don haka kuma za a ce allazina حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابه ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما kuma ana da dama a ce waɗanda Ali bin Abi Talib ya kona su da wuta a tarihi wato waɗansu daga cikin khawarij wanda suke da waɗansu aƙidu da suka saƙawa abinda sahabbai suke kai kulluhum yadda al-islam ai dukkanin suna da awar musulunci wa hum min ashabi ali kuma suna daga cikin almajiran aliyu din waɗansu daga cikin su wanda sun yi karatu a halkarsa wa ta'allamu al-ilma min as-sahaba sun koyi ilimi wajen sahabbai ma ba aliyu shi kadai ba walakin itaqadu fi aliyin مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما sai dai daga baya suka rinka wani itikadi game da Ali bin Abi Talib wanda suka sanya shi kishiya ga Allah irin itikadin da mutanen yau suke yi game da Shamsan ko Yusuf ko makamantansu yana maimaita Shamsan da Yusuf don su ne waɗansu waliyan da ake itikadin tasirin su a zamanin sa fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim ta ya sahabbai gaba ɗaya suka yi ijma'i ba wanda ya saba kan a yaki khawarij din can kuma a kafirta su a ta tazunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimin shin kuna tsammanin sahabai za su kafirta musulmi in suna itikadin mutanen nan musulmai ne za su kafirta su a ta anna al-i'tiqad fi tajin wa amsalihi la yadurru wal i'tiqad fi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yukaffir shin kuna itikadin cewa kuna shin kuna tsammanin cewa itikadin cutarwa ko amfanarwa game da taj da makamantansa la zuru baya iya cutarwa a addinance wal itiqad fi ali bin abi talib amma itiqadi ko kudurin cutarwa ko amfanarwa game da ali bin abi talib yukaffir zai kafirta mutum ma'ana in dai itiqadi game da ali bin abi talib na cewa yana cutarwa ko amfanarwa hakan na iya kafirta mutum to itiqadi game da kowane mutum ma wanda za a ce shi ma yana cutarwa ko amfanarwa zai iya kafirta mutum tunda duk wanda zai zo bayan Ali bin Abi Talib ai bai kai shi falala ba kasa da Ali yake wajen falala to idan kai itikadin Ali bin Abi Talib yana cutarwa ko yana amfanarwa ko yana arzutawa ko yana talautarwa yanzu ka yi itikadin wata dama ta Allah shi kadai ka danka ta gawa Ali ka sanya mu Allah kishiya to haka inda za ka yi itikadin haka game da kowane mutum daga cikin mutane kowane shehi kowane wali cikin waliyai kai itikadin yana cutarwa ko amfanarwa ma'ana ka sanya shi ya zama kishiya ga Allah kenan an gane ko wa yuqalu aidan kuma za a iya cewa banu ubayd al-qaddah akwai wadanda ake kira banu ubayd al-qaddah wadansu mutane ne a tarihi allazina malakul maghrib wadanda suka mallaki sasannin kasar da Morocco take a yau wa Misr da wani sashi na Misra fi zamani Bani abbas wato sun zo ne a lokacin daular Bani abbas kullum ne shaduna Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dukkaninsu suna shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne wa yad'una al-islam kuma suna da'awar musulunci wa yusalluna al-jum'ata wal jama'a suna yin sallar juma'a kuma suna yin sallar jam'i falamma azharu mukhalafata shari'ati fi ashiya yayin da suka bayyanar da sabawa shari'ar musulunci cikin waɗansu al'amura duna ma nahnu fihi cikin abin da ba ma cikinsa wato wanda bai kai abin da muke musu akan kansa mu da mai musu da mu ba yanzu ajma al ulama ala kufrihim dan malamai suka suka yi ijma'i cewa waɗancan mutane fa sun kafirta wa qitalihim kuma lalle ne a yake su wa anna biladahum biladu harbin aka ce a kidaya garin su a matsayin garin yaki daidai da garin kafirai a iya kai hari a koyaushe wa gazahumul muslimun musulmai suka yake su gaba daya hatta stanqazu ma bi aidihim min buldanil muslimin har aka kwace duk abin da suke mallaka na garurukan musulmai aka dawo da shi karkashin daular musulunci tare da cewa abubuwan da suka rika bayyanawa da suka saba shari'a din munin su bai kai irin wanda muke musu tsakanin mu da abokin musu mu a yau ba wa yuqalu aidan kuma za a iya cewa idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u bayna ash-shirki wa takdhibi ar-rasuli wal qur'ani wa inkar al-ba'th idan mutanen da ko kafiran farko ba dalilin da yasa suka kafarta sai dan kasancewa sun hada yin shirka ta manzon Allah ta alqur'ani musun tashin kiyama wa zalika da wani haka cikin abubuwan da suka yi fa ma ma'an bab alladhi zakara ulama fi kulli madhhab to ina amfanin babin da malamai suke ambato a cikin dukkan mazhaba ta fikihu su ce babu hukumul murtaddi babu hukumul murtaddi su ce babin da yake magana kan hukuncin wanda ya ridda sai su ce kuma shi wanda ya ridda wa huwal muslimul ladhi yakfuru ba'da islami shine musulmin da ya kafarta bayan da bayan ya shiga musulunci sun ba zakaru anwa'an kathiratan sannan suka ambaci nau'ika da dama waɗanda ke sa mutum ya kafarta na ayyuka kullu nau'in ha yakfur ko yukaffir kowane nau'i daga cikin nau'ikan nan zai iya kafarta mutum ko kuma kowane nau'in cikin mutanen da suke irin ayyukan yana iya kafarta wa yahillu damuhu sannan kuma wa yahillu damur rajuli wa maluhu sannan jinin mutum da dukiyarsa kuma da su halatta hatta annahum zakaru ashiya'a yasiratan inda man fa'alaha har ma sun ambaci waɗansu al'amuran da ake ganin abu mai sauki ne wanda ya aikata abin zai iya ganin abu ne mai sauki bai ɗauka cewa abin na iya kafirta shi ba mislu kalimatin yazkuruha bi lisanihi duna qalbihi kamar wata kalma da mutum zai faɗa da baki da wasa yake nufi baya itiqadin ma'anarta a zuci aw kalimatin yazkuruha ala wajhi al-mazhi wal-la'ib ko wata kalma da mutum zai faɗa yana nufin wargi yana nufin wasa yana nufin kakaci amma tare da haka a ce mutum ya kafurta. an gane ku wa yuqalu aidan kuma za a iya cewa alladhina qala Allah fihim waɗanda Allah ya ce da game da lamarin su yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami a waɗansu mutane ne wannan suka faɗo wata kalma da tsammanin su ba ta da hadari amma sai Allah ce yahlifuna billahi ma qalu sun zo suna rantsuwa da Allah cewa su su faɗa ba wa laqad qalu kalimatal kufri Allah ce hakika sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba da islami sun kafirta bayan da sun zama musulmi ashe mutum da iya kafirta bayan da yana musulunci amma sami'ta Allah kaffarhum bi kalimatin shin baka ji bai da Allah ya kafarta su a sababin kalma daya ma kaunihim fi zaman rasulullah gashi ko sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu sun fita jihadi tare da shi wa yusalluna suna sallah wa yuzakkuna suna zakka wa yahujjuna suna aikin haji wa yuwahhiduna suna dayanta Allah da bakin su wa kazalika qala Allah fihim haka Allah ya faɗa game da su a wata ayar yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum yanzu game da Allah da ayoyinsa da manzansa kuka kasance kuna izgili la ta'tazuru to kar ma bayar da wani hanzari kad kafartum ba'da imanikum ai kun riga kun kafarta bayan kun yi imani fa haula alladhina sarraha Allahu bihim waɗannan mutane da Allah ya fito kan bayanin cewa gashi sun kafarta bayan da sun yi imani wa hum rasulillah kuma gashi sun yi zamani da annabi lokaci guda sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati sun je tabuk tare da shi qalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhi al-mazhi sun faɗo ta kalma da su da kansu suke cewa sun faɗe ne da wasa ba wai suna nufin ma'anar ba a zukatansu amma tare da haka Allah ya sun kafirta fa ta'ammal hadhihi subha to ka lura da wannan subha wa hiya ita ce faɗin su tukaffiruna min al-muslimina unasan ko ahlus sunna ko wahabiyawa kuna kafirta waɗansu musulmai cikin mutane waɗansu mutane cikin musulmai ya na Allah ilaha illallah sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa yusalluna sun yi sallah wa yusumuna kuma suna azumi mata ta'ammal jawabaha sannan ka lura da jawabin da muka basu a baya fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq wannan yana cikin mafi amfanin abin da na rubuta a wannan littafin inda ka fahimce shi wato dai abinda malai yake so ya tabbatar mana a nan gurin dole mutum ya kasance yana taka tsantsan wajen mai zai faɗa da baka sannan mai zai aikata dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda zamu kulle harsunan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe to ya faɗa alkhairi ko yasu da abinda zaka faɗa in ba alkhairi bane to sharri ne to sharri kuma da rajat hawa hawa ne akwai sharrin da zai kai mutum kafirci akwai sharrin da yake ko bai kai kafirci ba zai zama mummunan kalma ce wadda kila an yi barazana da wuta ga wanda ya faɗe ta to saboda haka sai mutum ya taka zan cikin abin da zai faɗa sannan mutum na iya faɗa da baka a matsayin wasa amma kuma kalmar ta jawo masa kamar yadda waɗancan suka ce inna ma inna ma kunna khudu wa nal'a magana ce da muke faɗa dan hira mu samu cinye ta zara ta doguwar tafiya ba tare da mun farga ba ko muna wasa ne ba da gaske muke ba sai Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasajidu Allah da ayoyinsa da manzannansa kuke wa wasa la ta'tazuru kad kafartum ba da imani ba wani uzuri ku riga kun kafarta ku kafare shi sai mutum ya kame bakin sa wa min ad-dalil ala zalik yana daga cikin dalili kan haka aidan kuma dai ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى abinda Allah ya kaito mana dangane da banu Isra'ilawa tare da cewa musulmai ne wato su banu Isra'ilawan da za a yi magana a kansu din musulmai ne wa ilmihim ga malamai wa salahihim ga su salihai annahum qalu Musa tare da haka sun suka ce da annabi Musa ija allana ilahan da lahum ga ayan nan cikin suratul araf ka sanya mana alloli yadda mutanen wannan kauye suke da alloli da suke bautata ba wa qala unasu min sahaba waɗansu mutane kuma cikin sahabbai suka zo suka ce da manzon Allah ij'al na zata anwatin kamaluhum lahum zatu anwa ka sanya mana wata bishiya da zamu rinka yi makamin mu mu je yaki mu ci nasara irin yadda kafirai suke da wata bishiya da suka canfa ta cewa in an yi makami za a je yaki ya ci nasara mu ba ka sa mana irin wannan bishiyar ga su sahabbai da suka yi zamani da annabi hadisin abu ibn al laifi wanda yake cikin sahih muslim fa halafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya rantse da Allah anna hadha naziru qawl bani isra'il wannan magana da kuka faɗa ta yi kama da maganar banu isra'ilawa suka faɗa ija Allah na ilahan ma'anar da suka ce zata anwa sai manzo Allah ce daidai ki da ija Allah na ilahan ta fuskar ma'ana dan su mutanen da suke rataye makamai a bishiya ai can fa bishiya suka cewa in sun ci nasara to sakamakon rataye makamin ne amin a bishiyar shi ya kawo cin nasara to kuma ga ka'ida nasara a hannun bishiyar take ko a hannun Allah Allah ya ce wa ban nasru illa min indillah ai nasara a hannun Allah take jingina cin nasara dangane da rataye makamin a bishiya ba ya zama sun ya Allah kishiya ba shi yasa duk da ba ta suka ba samar wani Allah mu bauta masa ba haka masahabai suka faɗa ba ta suka yi ija Allah na za ta anwafin kama da hun za ta anwa samana wata bishiya da zamu rakarinta ya da zamu rinka rataye makami a jikinta dan mu ci nasara irin yadda kafirai suke da bishiyar da suke rataye makami a jiki kuma suna itikadin cin nasara mu ba sabana irin ta sai manzo Allah ce abin nan da kuka yi daidai yake da abin da banu Isra'ila suka faɗa a nan Musa iza Allah na ilahan kama lahum aliha ashe kalmar ba ta canja ma'ana abin da ake so a kalla shine me ma'anar ma'ana mai kyau ce ta zama karɓaɓɓe a shari'a idan ma'ana mummuna ce to kuma munin daraja daraja ne ko ya kai ga kafirci ko ya kasa kaiwa ga kafirci wato fahimtar wannan zai samu gane hadarin da yan musu yake kuma fahimtar wannan zai samu gane girman aikin da ke gaban mu wajen ceto yan uwanmu da basu fahimci tauhidi ba musamman masu yawan shekaru da suka tashi akan irin waɗannan al'amura sawa'un maza ko mata suke ganin daidai suke suna dab da mutuwa ko da yake da ita mutuwa ba tsufa ba yaro amma dai wanda ya shallake shekaru hamsin zuwa sittin zuwa saba'in an fi tsammanin mutuwa a gare shi sama da wanda yake kasa da haka ko ba haka ba musamman tunda manzon Allah ya ce galibin shekarun al'umma ta shekaru 60 ne zuwa 70 kadan ne wanda suke ketare haka cikin al'umma ta to wanda suke cikin wannan sun kanka su kofar 60 har sun shiga 70 kuma amma ga shi suna kai irin wannan akida mai muni kuma ba abin da ke hannunsu na dalili sai abin da shine shubha kaga wajibi ne akan mu mai duk yadda za mu yi mu wayar da kan yan uwanmu ta kyautata harshe ta yin amfani da salon kira na daban-daban wanda zai sa a ceto su a kwato su daga hannun yan bid'a da ke neman su kashe waɗanda mutane su mutu kan shirka ko kan bid'a dole yadda suke kwazo su ga sun kashe al'ummar annabi a kan shirka da bid'a mu mu yi kwazon maga cewa al'ummar annabi waɗanda suke mutuwa suna mutuwa ne akan tauhidi da kuma bin sunna su suna kokarin jan bid'a mu kuma muna kokarin bin sunna kuma idan suka lura wato ko idan muka lura in za mu zuba a fage mu da su wato mun fi su makami a hannunmu na cin nasara domin makamin cin nasara shine gwargwadon yadda da'awarka ta zama gaske to wannan gaskiya ita Allah ke taimako a kowane lokaci a kowane zamani ya rage da kuma a samu jaruman da za su taimakawa gaskiyar dan gaskiya ita kadai ba ta zuwa ta kayar da ƙarya har sai ta samu mazajen da suke rike da ita shi yasa da Allah ce da manzon Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi bai tsaya nan ba kadai sai ce wa bil mu'minina shi Allah ne ya karfafe ka da taimakonsa sai kuma ya ce kuma shi ne ya karfafe ka da mummunai wa Allahu na gurobi mummunan da aka taimake ka da su sai aka hada tsakanin zukatansu ya zanto wa kowa ne da'awar ta ci gaba ba wanda yake manufar ci gaban su shi karan kansa ko yana manufar ne ci gaban da'awa kafin magana ci gaban sa shi dan ya san in da'awar ta ci gaba to sun ci gaba tare amma in shi kadai ci gaba to ko yayi gaban zai dawo baya in dai da'awar tana baya dan ba zai kima ba ba zai daraja ba sai in musulunci ya ci gaba to waɗannan mazaje samuwar su suke ke sa gaskiya sai ta ci wato Abbas Mahmud al ba malami bane marubuci ne adibi ne kadai amma na da ɗansu kalmomi na hikima yace rubama kanan nasru ko kuma kanan al ahalar ahla ta intisar a kai yace rubama yakunu al-batilu ya za waje da manhuwa ahalar huwa ta sare alai ya yace kullum ƙarya ita ce ta fi cancanta ta taɓe a fagen fama amma fa idan an samu wanda ya cancanta ya ci galaba a kanta ashe in ka ƙarya ta dan samu nau'i na galaba a fagen famar an rasa wanda yake da siffofin mai cin nasara to siffofin cin nasara kuma a wajen mai da'awa shine ilimi sannan kuma ikhlasi ga ilimi ga ikhlasi ilimi saboda baya kira bisa ga jahilci ba hira kawai ake ba za a jawo aya za a jawo hadisi magriba da isha'i ko kuma lokacin asubahi gari yayi shiru da lasu kaɗan jefa hadisi ɗaya ka yi sa da bayani kuma ya danganci unguwarku yanzu a nan ɗorayi sunna ta riga ta yi kaka gida duk abin da kaga dama sai ka faɗa a wata unguwar ba za ka yi irin wannan bayanin da nake ba karatun ya zauna sai karatun ya tashi ko ba haka ba <laughs> saboda sunna ba ta kaka gida ba har yanzu akwai gyauran bid'a a wajen to idan ka jawo gaskiya ka faɗe ta ko da baka buga misali ba kai shiru za a fahimce ta ta hanyar gane kishiyarta da ka faɗe ta ka ce kar ku kira kowa sai Allah tunda Allah ya ce kaza ai ba sai ka ce kar ku kira Tijani kar ku kira Abdul Qadir ba in ka faɗa ka za a yi bala'i amma mun na dore sai mu faɗa mu tashi lafiya ba abin da zai faru da izinin ubangiji amma kai a lokacin ku za ka ce kar a kira shehu wani kar a kira shehu wani sai ka ji an zo an ba sababi amma ka ce Allah ya ce kar ku kira kowa sai shi kaga sai kai shiru wala tad'u dunan dunillahi ma la kala. Allah sai karka dogara ga kowa sai shi kullun yusibana illa ma kataballahu lana fa wa lana wa Allah duk wannan abin da kake sassare musu kashin baya kake ji haushi suke ji so suke su kama ka da lafi amma kuma kai baka ce komai ba har yanzu kishiye su ne kai kuma lalle abokin faɗan su ne to amma sun kasa samun wata kalma daga bakin ka ina fata an fahimta to wannan salon kai ba yi amfani da shi a lokacin ku dan karka irin nan gurin ka ce yadda ce yake na haka da yake a daban-daban ne kowane eh, malaman balaga suka ce likulli maqamin maqalun a kowane wuri akwai irin maganar da ake yi ina fata an fahimta wato dakkar wani ya a nan wurin ya dauki zafi ya ji sun yi ya yarfar kuma waɗansu abubuwa su abin na zo a hana karatun gaba ɗaya ko ba haka ba walakin lil musriki na shubhatun yadulluna biha inda hadhihi al-qissa wa hiya ya yaqulun yace masu shirka wato suna da shubaha wato Sheikh Muhammad bin Abdul yana da zafi kwarai da gaske shi kai sai abin da yake musu mushrikan suna da shubaha da yawa daga cikin waɗansu marubuta a wannan zamanin ko da salafiyuna ne suna bin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wato sukan kalli uslubin Sheikh Muhammad bin Abdul ba sa musu da shi akan hakikanin baje kolin dalilansa sun yadda ba kuskure cikin hukuncin da yake bayarwa amma sukan yi musu da shi akan hanyar da yake approaching da ita cewa yana sa'wa, waɗansu kuma sai su ba shi uzuri cewa a'a zamaninsa ne a haka zamaninsa kenan ba yadda ya iya sai ya yi haka dan a gane in ya yi kwane-kwane to sai wani ya mutu bai gane ba ina ba ta fahimta kaga idan ka kalli da irin yadda ƙungiyar izala ta faro wa'azi a karan fara din nan irin wannan wa'azin ya dace da wancan zamanin da aka yi hayaniya aka ce ba wanda yake musulmi ka kowa sai ya tashi rana mai kare kasa a matsayin musulmin ne da sauransu goma haka wato zafin wani lokaci yana da amfani dan da'awa idan ba ta samu zaratan da za su tsaya su kare ta musu zazzare ido wallahi yan bid'a sai sun sa mutane sun mutu a shirka da bid'a da amma idan aka samu sunna ta samu masu zazzare ido eh, masu cijewa to da haka suna za ta yarda amma in za a yi talallaba a yi talallaba wallahi sai wani mutu yana shirka Allah wallahi makwacin ka sai mutu yana shirka dan lallaba kake har yanzu bai gane ba amma idan aka aka zo bakin rami aka sa hayaki to wanda ke cikin zamu dole zai fito kowa wato dai uzurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a waɗansu lokuta shine zamaninsa gaskiya ya sha fama da haka sai ke amfani da kalmomin da suka dace kai kuma yanzu a zamanin ka kila wannan kalmomin kana da yadda zaka yi amfani da su ba su jawo maka komai kila kuma yin amfani da su zai jawo maka rikici amma dai mu fahimta cewa mazmun abinda maganganun su suka kunsa gaskiyar da ke tsarawa gaskiya ce duk waɗanda suke cin gyaran shi suna magana ne akan hanyar approaching din cewa ka kausa sashi ina ma ka faɗi da laushi ina fata an fahimta eh, ina ma ka sassauta uslubi waɗansu kuma su karfi shi cewa to ai mutanen zamanin nasu su ma sun tsananta masa shi ma sai ya tsananta dan laraba sun ce alhadidu bil hadidi yuflo ba ka daukan katako lokacin da zaka fasa karfe sai dai ka dauki mai karfe dan uwansa ka buga karfe da shi dan ya dan ya rabi yana fata an fahimta amma ga karfe kuma ka zo kana dukan shi da katako ai kuma ka san fata lokaci kake to dai wannan dai ya kamata a kane li kulli maqamin maqamin yace walakin lil mushrikeena shubhatun yadulluna biha ala hadhihi al-qissa inda hazal kisa ce su masu shirka suna da wata shubuha da suke kafa hujja da ita a wannan kisa ta banu isra'ilawa da suka ce da annabi Musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha ko qurayshawan da suka ce da manzo Allah ija Allah na zata anwat kama lahum zata anwat suna da abin da suke fakewa yaquluna suka ce inda bani isra'ila lam yakfuru bi zalik banu isra'ilawa ba su kafirta ba da suka ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha ai sun yi itiqadin ilahantakar wani abu sa mana wannan ya zama Allah irin yadda waɗannan suke da allolinsu mu ma samu mana wani allolin da za mu rika yadda waɗannan mutanen gari suke da allolinsu annabi Musa bai ce musu kun kafirta ba qala innakum qaumun tajhaluna cewa lalle ku jahilai ne bai ce musu kafirai ba ko yanzu me yasa kuke kafirta wani kawai dan ya rike wani yayi wasu lili shi makwala in ma za ku kawo sa harshe kun saba da shi ku ce musu zahiri amma ba ku ce masa kafiri ba kaga nan sama da shubha a wa kazalika alladhina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ij'al lana zata anwatin ka kama lahu zata anwat su ma lam yakfur haka wanda suka ce da manzon Allah samu na wata bishiyar da zamu rinka rataye makaman mu in zamu fita yake irin yadda mushrikai suke da ita su ma ba su kafirta ba fal jawab to in sun faɗa maka wannan ga ansa da zaka ba su fal jawabu an naqul ansar shine sai mu ce inna bani isra'ila lam yaf'alu zalik bani isra'ilawa sun ce za su yi amma ba su yi ba wa kazalika alladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yaf'alu zalik haka sahabbai da suka ce za su yi amma ba su yi ba kaga akwai bambanci da zan yi ka zo ka aikata da kuma zan zanyin da baka yi ba wala khilafa anna bani isra'ila law fa'alu zalik babu wani sabani a wajen malami su banu isra'ila waɗanda da a ce sun aikata hakan la kafaru da sun kafurta wa kazalika la khilafa fi anna allazina nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba sabani game da waɗannan mutanen da annabi ya hana su law lam yuti'uhu da su yiwa annabi da'a ba wattakhadhu zata anwatin da sun rike wannan zata anwat din ba da nahaihi bayan annabi ya hane su la kafaru su ma da sun kafurta wa hadha huwa al-matlub wannan shine abin da muke nema kaga ba su aikata to ku kuma kun aikata ba kun shafin da su walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslima wannan kissa abinda take bawa fa'ida ga musulmai kai kuma malami kad yaqa fi anwa'in min shirk musulmi ga magarin musulmi ko ma wani lokacin malami zai iya fadawa cikin waɗansu nau'ika na shirka la yadri anha amma bai sun shirka ba bace ba fa tufidu ta'allum wannan sun nuna ashe wajibi ne mutum ya rinka neman ilimi wa taharruz ko mutum ya rinka taka tsantsan wa ma'rifata anna qawl al-jahili kuma mutum ya gane cewa maganar jahili na haza min akbar jahili jahli wa makaidu ba ai a tauhidi fahimta wato mutumin da ya jahilci tauhidi to wannan yana daga cikin mafi girman jahilci kuma yana daga cikin mafi girman kai da shaytan zai wa dan adam ya hana mutum koyan tauhidi balla tana bambance kishiyarsa ne shirka ma'ana dai a nan gurin don sun ce waɗancan mutanen ai ba su kafurta ba gashi sun ce idan Allah ya da wani mu'ani ta ce to ai ba su aikata ba da haka annabi Musa ce innakum qawmun tashrun sannan sahabbai da suka ji za su yi su ma ai ba su aikata amma ne yanzu mutum zai je ya samu kabari ya roki kabarin ya roki wanda yake cikin kabarin to kaga ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wannan ya aikata ne annal ايضا mustahid kuma a kisar na fa'idantar mana cewa musulmi. wanda ke da kokari da kwazo idza kallami bi kalami kufrin idan ya furta wata kalma ta kafirci wa huwa la yadri bai san wannan kalma ta kafirci ba shi ba fa nurbiha la zalika sai kuma aka fadakar da shi cewa abin nan da ka faɗa kafirci ne fa taba min sa'atihi sai kuma sai ya tuba nan take annahu la yakfur to kuma zai kafirta ba kama fa'ala banu isra'il kamar yadda banu isra'ilawa din basu kafirta ba wallazina sa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su wadanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya su ba basu kafirta ba ina ba don wato kenan mutum na iya faɗin kalmar kafirci kuma ya zanto da kafirci ba gashi kalmar asalin ta mece ce kafirci amma ya faɗi ta bisa ga jahilci kaga sai a bashi wuri ya faɗi ta bisa ga kuskure dan ubangiji ta ce وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم cikin suratul ahzab ma'ana ba ku da laifi cikin abin da kuka yi kuskure kana tsammanin daidai ne sai ka faɗa dan wani malami ya ce maka daidai ne sai ka faɗa kai shekara goma kana faɗa kalma ce ta shirka kake ta faɗa kalma ce ta kafirci kake ta faɗa saboda mai wani malami ya ce maka daidai ne kuma ya itikadin ka kai ba shirka kake ba to anan za ka ce mutum mushriki ba za ka ce masa mushriki ba za ka ce masa kafiri ba za ka ce masa kafiri dan Allah ce walaysa alaikum junahum fima akhtatum bihi ba ku da laifi cikin abin da kuka yi bisa ga kuskure sai ce me walakin ma ta'ammadat qulubukum amma abinda zukatanku suka suka nufi shi ga dangadan da ganganci to shine ya zo me kafirci ka fahimta lalle Allah ya hada a kira wani wannan nan ko mala'ika ne ko manzo ne ko wali ne ko wane ne ka fahimci wannan cikin alqur'ani Allah ya ce wa mar adallu mimman yad'u min dunillah ba ba ku bata aban ka sama da wanda yake kiran wani Allah man la yastajibu wanda ba zai taba ansa masa ba ila yawmul qiyamah oh an du'a yin zakidu ka san da haka kuma tare da haka sai kana kiran wani Allah ga ayar ka karanta cikin suratul ahqaf amma sai kace kana kiran wani Allah da gangan to kaga wannan ya zama shirka kenan mutum yana rage ba cikin sani amma mutum ya iya waye haddace alqur'ani amma bai san ma'anar wannan ba ko ya san ma'anar wannan amma an ba shi abin a an ce da shi ai abin da yake ba kiran wali yake ko shehi ba tawassuli da yake kuma ana iya tawassuli aka koro masa kisoshi aka koro masa labarai waɗanda bai san kan gadon su ba ba iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin hadisi da ifi da maudu'i da mursali da munqati da wani duk bai san wannan aka kawo masa waɗansu labarai an yi mafarki da wani an yi waye wani ma ya ga wani wani ya yi kaza duk aka cika shi da wannan su ne abin da ya cika kwakwalwarsa bai taɓa karanta tafsirin ayar cikin tafsirin ibn kafir don ya fahimci hakikanin ma'anarta ba ko wani littafi da suna to kaga wannan ko shakka babu an tara masa rudin kwakwalwar da ya iya zama masa uzuri abin da irin wannan ke bukata da'awa da tattaunawa shi yasa da'awar sunna take da daɗi domin kuma shi yasa ake son bai da'awar sunna kamar da Sheikh Muhammad bin Abdullah ya faɗa baya babban makamin ka shine nusus nasus nasti na alqur'ani nasti na hadisi ingantacce haddace nasti ba abin da shi fa'ida a kujen da'awa Eh, ka haddace abin da kake hujja da shi ka haddace abin da abokin adawar kake iya yin hujja da shi in ya kawo nashin sai ka ce ba haka fasara take ba kai kuma ka kawo na kan dama bai san shi ba babu yin zai dole ya bige da zagi dole ya hayaniya dole ya rikici dole za ce za a yi kone kone za a yi kashe kashe mu ba mu yadda ba sai mun yi kaza duk wannan barazana shi kai mai tauhidi lokacin da ka fara ganin haka ka sai su kenan guguwar canji ta fara kadawa da izinin ubangiji nasara ce ta tafi in dai har ka zo ne cewa za mu kashe kashe za mu doke doke sai ka tana da an ce da annabi ibrahim har riquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina Allah kuma yace qulna ya naru kuni bardan ya salam ka san guguwar canji ce ta taso wannan shine sinadarin cin nasara dole sai da wannan masu zagen da masu hayaniyar yo ai gaskiya ma ba ta zama gaskiya in ba a buga da ita ba haka kawai ka ci nasara ba wanda ya tsare ka ba nasara ba ce ba shi yasa aka tambaya shin menene Allah ke fara yi ya baka nasara kawai a karan fari ko kuma ya jarrabe ka da makiya sannan ya baka nasara sunnar Allah sai ya jarrabe ka da makiyasan da ya baka nasara da haka kuma islam ibn taymiya yake cewa gaskiya ba ta zama gaskiya sai a garin da ƙarya ta yi kaka gida sai gaskiyar ta taso tana jaririya sai ƙaryar ta haɗa dukkan mataimakanta wuri guda su yi sahu su fuskanci waccan jaririyar ƙarya a gaskiya su ce za su murƙushe ta to a sa'ilin nan ne Allah zai taimaki gaskiyar don ya nuna ita gaskiya ce tare da killatul ansar karancin mataimaka ita kuma tare da kasratul ansar mafiya yawan mataimaka amma kuma duk da haka sai a ci nasara ƙaryar ta rushe gaskiyar ta ci nasara a kanta bisa da ka'idar bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa iza huwa zahiq ya fa iza hik zahiq qur'ani daɗi ke wala ma'ana mukan aiko da gaskiya kan ƙarya fa yadda magugu ta rugurguje ƙaryar fa iza huwa hik sai ka neme ta karasa sai ka neme ta karasa kun ga yanzu wani abu da za ku gani a kanu mai ban sha'awa mai ban mamaki duk inda ka ga masallaci a bakin titi titin da yake da jama'a to masallacin sunna ne tun masallacin bid'a ya fara komawa boko gindin ku da dubi ba ga wani ba amma duk inda titi ke magana inda za ka ga karfe ɗaya sun rafuta an yi sallah zarata eh, matasa an zo an gaba an tsaye da su mana kamar a barikin an yi sahu an game sai ka duba ga duk ahlus sunna amma duk inda ka ga masambarci da kurtun majina to akan titi أنه لو لم يكفر أنه لم يكفر فإنه يغل يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma waɗannan nasu na nuna cewa laulam ya kafar tun da cewa mutum bai kafarta ba idan ya faɗo ta kalma ta kafirci bisa ga jahilci bai kafarta ba amma tare da haka fa'in nahu zallazo alaihi kalam tare da haka za a kausa musu harshe taglizan shadidan kausa sawa mai tsanani kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa yace subhanallah laqad qultum wallazi muhammadin bi yadihi kama qala banu isra'ila li musa لنا allana ilahan لهم هارون kaga wannan kansu harshe ne yace na rantsi da Allah kalmar da muka faɗa daidai take da kalmar da banu isra'ilawa suka cewa annabi Musa ijar allana ilahan kama lahum kaga wannan menene kansu harshe walil mushrikina shubhatun ukhra haka su masu shirka suna da wata shubhar ta daban يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله ذاتي دا أسامة يا جي يا كشي متن أو جن ياكي متمن ياكي كلمة لا إله إلا الله أسامة يا كشي شي وذا الله يمس إنكاري وكذلك قوله ويزعل قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umarsu in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah wa hadisu ukra da wadansu hadisan da ban fil kafi an man qala wanda suke zo duk wanda ya faɗi kalmar shahada a kyale shi wa muradu haula al jahala jahilan da in sun faɗi wadannan nasoshi abinda suke nufi anna man qala la yakfur duk wanda ya faɗi kalmar shahada ba shi ba kafirta kenan har abada wala yuqtalu ba za a kashe shi ba walau fa'ala ma fa'ala ko duk abin ya ga dama ya aikata haka za a kyale shi fa yuqalu li haula al mushrikin al juhal irin waɗannan masu yin shirka waɗansu kizogale sai a ce da su ma'aluman anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qatala yahuda ai kun sani a tarihi manzon Allah ya yake yahudawa banu nadir da banu quraiza da banu kanuqa wa sabahu ya ribace su a matsayin fursunonin yaki wa hum yaquluna la ilaha illallah kuma suna faɗin la ilaha illallah wa anna ashabu sallallahu alaihi kuma kun sani cewa sahabban manzon Allah sun yaki yan kabilar Banu Hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma suna shaida suna kalmar shahada wa yusalluna suna sallah wa yad'una al-islam wa yad'una al-islam kuma suna da'awar musulunci wa kazalika wa kazalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib haka irin wadanda ali ibn abi talib ya kona su da wuta ai suna kalmar shahada to ya za ku ci gaba da wadannan su kuma wa haula al-jahala mukabuna anna man ankara al-ba'tha irin waɗannan jahilai fa sun yadda duk wanda ya inkarin tashin kiyama kafara ya kafarta wa kutila za a kashe shi walau qala la ilaha illallah ko da yace la ilaha illallah don kuma wa anna man jahada shay'an min arkanil islam haka duk wanda ya musun wani abu daga cikin rukunin musulunci kafara shi ma ya kafarta walau wa kutila kuma za a kashe shi walau qala ha ko da ya faɗi ta fa kayfa la tanfahu idza jahada far'an min al-furu'i to ta yaya kalmar shahada ba za ta amfani mutum bai idan ya yi musun wani reshe cikin rasa na shari'a wa tanfa'uhu kuma wai ta zo ta amfane shi ya idza jahada tauhida idan ya yi musun tauhidi din ma gaba daya allazi huwa aslu dinur rusuli wa ra'suhu wanda shine asalin addinin manzanni shine kan addinin manzanni din gaba daya walakin ada Allah ma fahimu ma'anar ahadith ce makiyan Allah ba su fahimci ma'ana waɗannan hadisan bane da haka suke abin da su wato sun na faɗa muku magana su suna da shi don nan zai ko shakka ba a zamanin sa abin da su shekaru da shi wato ba karami bane yaki fa aka yi da tukufa in ba dan ya samu kariyar sarkin garin sa wallahi da sun gama da shi amma sarki ne ya zo ya masa mubaya a yace na yadda da zawo yusuf wanda ya taba ka ya taba ni wanda ya taba ni ya taba ka kai ka yada da'awa da addini da da karfin hujja ko kuma kare shi da sunan takobi haka aka dai kuma duk inda bid'a ta kusuri an samu ahlus sunna za ta za su ba su sunna kare amma ba ta da Muhammad bin Ali Sokoni sai yin Bukhari fa kawai zai karanta a Yaman amma su daliban su rika zare takobi a zagaye shi sannan a rika karatun haddasa haddasa dan dan bid'a sun san in ana cewa haddasa na haddasa su sun gama yawa saboda an koya wa mutane haddasana fulan qala haddasana fulan ana bihu daga qala rasulullahi to kai yanzu sai ka zo ka ce haddasani kalbi rabbi sai a ce in sunan ta ya zama gurbi zuciyar ka ta yi hadisi daga Allah kai tsiri da wannan rijalul hadis ba haka yanzu da suke ta ba kawai mutum ya fito ya ce wai haddasani kalbi an rabbi zuciya ta taro man hadisi daga Allah kai tsiri babu sanadi to kai kuma ka zo ka sa bukhari ko ka sa muslim ko abu dawud ko turuzi haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan ana bi hurairah qala rasulullahi an abdullah bin umar qala rasulullahi an aisha radhiyallahu anha ummu salama an wane ne mutane sun samu jin wannan abu huraira abdullahi dan umar ali bin abi talib ummu salma nana aisha asma'u bint abi bakar kai sai ka kawo haddathuna fulan haddathuna wane ne waɗansu mutane da ba san su ba wani zulkarnaini wani sawai wani sufi wani rubi wani wane ne sai ka tsaya a tsakiya ba a ji abu huraira ba a ji mutane su to wannan hanyar ne ba a je gaci ba an faro a babu mu ji karshe ba to ta za a ba hadisi a tsakiya ko ba bi shagun wajen sahibu risala din ba allazi la yantiqu wa ma huwa in huwa illa kawai sai a tsaya tsakiya a ce an je wani saumai kofi an je wani wane ne kuma da sunayen waɗansu mutane wato kamar sunayen aljanu wani kasi wani wane haka za ka zo sunaye kamar aljanu ba kuma a hadisi ya tsaya a nan shine ce walakin na ada Allah ma fahimu ma ma'anar hadis fa amma hadis usama fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bi sabab annahu dhanna annahu madda al-islam illa khawfan ala damihi ina ga wannan in mun shiga cikin wannan ba ba za mu walwale ta gaba ɗaya ba lokacin sallah zai yi da haka sai mu dakata a nan abinda nake so in faɗa a kalmar ta ƙarshe ya ko shakka babu abinda duk sai kun haɓu da Abdul Haq ke faɗa wallahi ilimi ne saboda su dan zaka ji nasoshin kai kanka yanzu kake ta karo sauransu amma na yadda cewa a cikin usulubi wani wurin akwai kaushi a ciki to amma kuma yadda zuwa littafi za ka bawa makaranta mu kan ma za mu ji wani usulubin ko kai dace a wani wurin wani usulubin kuma kai idan ka je inda ka fahimci ilimin ka sauran da ya tashi gurgurdan yadda ya dace da zamanin ka da sauransu amma da muka fada zama dai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure wanda ya ce waɗansu daga cikin malamin bida'a sukan kira kansu su ne masu yin suna ta gaskiya me za ka ce wannan haka suka ga dama su faɗa amma su da ayyukansu na iya gareta su domin idan aka ce mutum mai yin suna ta gaskiya abin nufi mabiyin annabi ke sa duk mabiyin annabi yana ramar a ce da shi mabiyin wani ba annabi ba yayin da ko yace shi mabiyin wana ne kafin kenan ya kyamaci jingina shi cewa shi mabiyin annabi ne to ta yaya zai zama ahlus sunna babu sana haka Allah misali dukkan mu nan wanda muke fatan Allah ya tashe mu karkashin tutar manzon Allah sallallahu a nan gidan duniya ba ba dangantuwa zuwa ga wani mutum sai manzo Allah daidai shek mu bin Abdullah ba ma dangantuwa zuwa gare shi marigayi a shek Abubakar Mahmud gudu ba ma dangantuwa zuwa gare shi kai tsaye mu cewa mu ahlus sunna ne mu masu fatan mu rayu mu mutu akan sunna ne sunnar wa sunnar manzan Allah ba shi ba bukar wani Goma ba ba sunar Muhammad bin Abdullah don waɗannan su ma mun su tashi a karkashin sunar manzan Allah mu ma gurin mu tashi a karkashin sunar manzan Allah to amma wani yana nan shi gurin sa ya tashi a karkashin tutar Shehu tijani wani kuma gurin sa ya tashi a karkashin tutarwa Bihar Abdul wani jazuli wani karkashin na bahani wani wani ne haka zaka cikin waɗansu nasabobi na habani na bahani jazuli bura'i jilani haka abubuwa da dama mu kuma na cewa mu tashi karkashin sunan manzo Allah to dan Allah a nan gurin ko a nan ta fuskar gantuwa kadai a za ka gane waye yake